العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi sha hudu ga watan jima'a da tsani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na hudu ga watan goma a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas don ce gaba da karatun littafin mu kitabu tauhid babin da mu tashi yau babu ma ja a fil kuhani wa nahwihim babu ma ja a fil kuhani wa nahwihim babu dangane da abin da ya zo na dalilai shari'a fil kuhani cikin hukuncin masu duba wa nahwihim da makamantansu lafazin alkuhan jam'i ne na lafazin alkahin alkahin kuma shi ne wanda yake da'awar sanin gado dangane da abin da zai zo nan gaba wanda yake sanin gaibin abin da zai zo nan gaba gobe ko jibi ko gata ko shekara mai zuwa wato wanda zai baka labarin gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza ko ya baka labarin akwai sa'a wuri kaza ko akwai kishiyansa wuri kaza wannan shi ne alkahin sannan lafazin kahin kuma akan yi amfani da shi kan dukkan wani wanda yake mai da'awar sanin gaibu un gaibun da ya riga ya wuce kamar an maka fata jiya ka zo yau ya maka bayanin cewa abinda aka sace yana wuri kaza kuma wanda ya satar ne farawowa ne to sai dai galibi da an ce alkahin wanda yake dawar sanin gaibu na abin da zai zo amma shi wanda yake dawar gaibin abin da ya wuce akan ce masa al'arraf al'arraf shi yasa malai yace babin abin da ya zo fil kohani cikin lamarin alkohan wa nahawihim da makamantansu kaga al'arraf ya shiga ciki haka arramman wato wanda ke bugun kasa shi ma kuma ya shiga ciki haka almunajjim wanda ke kallon taurari ya fassara motsin taurari dangane da wani abu da yake tsammanin zai faru na abin nan na cewa ga alkhairi ko kishiyansa an fahimta ku dan saboda waɗannan mutane gaba ɗayan su kowanne yana da awar sanin gaibu ne shi kuma gaibu ubangiji ne ta ala kadai yake banta da sanin gaibu banda Allah babu wanda ya san gaibu kullaya la man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك النفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء in ana yin da nazirin wa basirun liqaumin yu'minun duka waɗannan ayoyi da makamantansu suna nuna Allah ne kadai ya san gaibu wanda Allah ba wanda ya san gaibu da haka su masu duba ko bokaye su suna da awar sanin gaibu to sai ya zanto kamar yunkuri ne na yin tarayya da Allah cikin abin da Allah kadai ne ke banta da shi to menene abin da ya zo nassi dangane da su irin waɗannan mutane da kuma masu ta'amuli da su ما ليس روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما kai tsaye bayan malam ya yi babi bai wata wata ba kai sai ce rawa muslim imamu muslim ya rawaito hadisi fi sahihi cikin ingantaccen littafinsa an ba a bi azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga wani sashi na matan annabi ba faɗi sunanta ba amma a wata riwaya a wani wuri ya tabbata kamar da Abu Mas'ud Saqafi ya ambata cewa ita ce Hafsa bint Umar ita ce ta ji wannan hadisi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi yace man ata arrafan dukkan wanda ya je wurin dan duba ko ya je wurin boka fata'alahu fata'alahu an shay'in ya tambaye shi wani abu fa saddaqahu kuma ya gaskata shi lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ba za a karɓi sallansa ba ta kwana 40 haka malam ya kawo wannan hadisi yace imamu muslim ya ruwaito shi to amma bincike ya nuna kalmar da imamu muslim ya ruwaito man ata arrafan fa za'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman amma kalmar fasaddaqahu wannan ta tabbata ne cikin riwayar Imam Ahmad Imam Muslim bai rawaito wannan kalmar ta fasaddaqahu ba kun fahimta da kyau a takaice dai wanda ya je wurin dan duba ko ya je wurin boka ya tambaye shi wani abu sallarsa ta kwana arba'in ba za a karba ba imamu nawawi yake cewa abin nufi da wannan hadisi dole yi sallar dan ya sauke wajibi sannan kowa ba za a karɓe ta bai dan ya bai da lada wato zuwa wajen ɗan duba shi shine ya gadar masa da wannan gagarumar hasara ta mafi girman ibada cikin ibadojinsa shine sallah ta tsawon kwana arba'in Allah ya tsare mu wato kaga wannan na nuna haramcin zuwa wajen malamin duba kenan ko haramcin zuwa wajen boka وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره دغا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من اتى كاهنا wanda ya je wurin malamin duba fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya kafircewa abinda aka saukar wa manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi shine imam an-nawawi ce to wanda ya ji kenan an ce ya kafirta ina ga wanda aka je wurin nashi mun ga da aulake wanda ya je bai tambaye shi ne ala muhammad to ina da shi wanda aka je wurin nashi aka tambaye shi kenan kaga muni ya baka wannan hadisi imamu abu dawud ne rawaito shi haka imamu nasa'i a cikin as-sunan kubra haka imamu turmizi haka ibnu majah dukkan su sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce a wata riwayar daban ta abu dawud hadisin ya dan tsara haka tsawo dan da yace man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu sai yace aw atamra'atahu ha'idan aw atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya je wajen dan duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa ko ya sadu da matarsa alhali kuna cikin kwanakin haila ko ya sadu da matarsa ta duburarsa to fa kada bari a min ba'un zula ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga mai kenan eh alqur'ani da hadisi haka imamu ce abin da aka saukar annabi Muhammad shine mai alkitabu was sunna qur'ani da hadisi dan Allah ya anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allahi alayka 'azima alkitabu shine qur'ani alhikma kuma shine hadisi Allah ce wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar maka littafi ya saukar maka da hikima kaga duka guda biyan saukakku ne kenan kuma Allah ya ce da matan annabi wa zikrna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira ku rinka tuna abin da aka saukar cikin fatunan ku na ayoyin Allah da hikima sune to da haka idan aka ce mutum ya barranta daga abin da aka saukar wa manzon Allah ana nufin ya barranta da Qur'ani ya barranta da hadisi Allah ya tsare mu wal arba'atu wal hakim qala sahihun ala tartihiba ana abi hurairata man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi hudu abu daud al-imam tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sun rawaito hadisi wal hakim da imam al-hakim wa qala hakim yace sahihun ala shartihi ma shi wannan hadisi sahihi ne bisa ga sharadin bukhari da muslim dan da su ma imam al-bayhaqi ya rawaito shi imamu zahabi ya inganta shi haka imamu nasir bin albani ya inganta shi an abi hurairata an karbo daga abu hurairah Allah su kare da a gare shi man ata arrafan aw kahinan kaga na an kare kalman arrafan shi yasa yake babu ma ja'a fil hani wa nahawihim man ata arrafan aw kahinan mun ce arraf mai da'awar sanin gaibu wanda ya wuce ko wanda zai zo amma kahin wanda yake da'awar sanin gaibun abin da zai zo nan gaba kadai man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata shi cikin abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah tsira da amincin Allah بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا أبو يعلى الموصلي ya ruwaito wannan kwatan kwatan wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud kwatan kwatan abin da muka faɗa nan man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk da bayani na tafi wani imran ibn husayn marfu'a an karbo hadisi daga imran ibn husayn babban abin nan cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin karamomin sa wato an malaiku ne masa sallama yace tun annabi na dare har annabi bar duniya ana mun sallama daga lokacin da aka daina shi ne daga lokacin da na samu rashin lafiya na yana wato kamar tsakiya kenan ka san an halatta amma tare da karhanci saboda yin ta kamar rage wani abu ne na bangaren ka to kuma wannan yana rage wani abu kenan na bangaren karfin imani ko matsayinka idan kai ba haramun ka aikata ba amma barin ta shine fi dacewa mala'iku suna kai masa sallama yana tafiya daga lokacin da ya lantsa aka daina masa sallama وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم wannan hadisi marfu'i ne wato annabi ne ya faɗa yace laysa minna man tasayyara bai daga cikin mu wanda duk yayi tamfi aw tutayyara lahu ko akai masa tanfi ya karba ma'ana ya tanfa abu wannan mun buga misali akan ta ko da ke babu kan zai zo nan gaba mai zaman kansa shine mutum ya fito kamar da muka faɗa a darasin da ya wuce mutum ya fito da safe yana son ya cimma wata bukatar sa sai ya ci karo da makaho sai ya tanfa wannan ranar cewa ai babu sa'a tunda an fara gamuwa da makaho ko ya karo da kuturu sai ya tansa cewa ai babu sa'a a wannan yinin tunda an fara gama da kuturu ko ya ji kukan mujiya sai ya fasa abin da zai yi duk dai wanda ya tanfa wani abu cewa idan an yi kaza to kaza ke faruwa idan an ga kaza to kaza ke faruwa wato ya tanfa abu ya zaton shari ta tare da abin to wanda duk wannan annabi ce baya cikin mu haka wanda shi ba shi yayi ba fada mata aka yi yana towa da safa aka ce da ka fara da ce ai na game da malam wane makahu sai aka ce a yau ba ka da sa'a ki ne sai haka ne aka ce haka ne sai kuma yadda da annabi sai shi ma ba ya cikin mu shi shine tu kunyira lahu au hana ko ya duba ba ya cikin mu au hina lahu ko aka yi masa duba kaga da mai da wanda aka yi ma au sahara ko ya sihiri shi da kansa ya tsafi au sihira lahu ko ya je aka yi masa sihiri dan ya cutar da wani wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul wanda ya je wurin malamin duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya kafir cewa abin da aka saukar wa manzon Allah tsira da amintan Allah tabbata gare shi wannan hadisi bazzar bi isnadin jayyid al-imam al-bazzar ya rawaito shi da sanadi jayyid sannan ni dai ya zama karbabbe kenan ko ya zama sahihi ko ya zanto hasan kamar yadda malamai suka tattauna a kai wal qabul yutliqun jayyida was salih as sabita wal mujawwada fa hadhihi bain as sahih wal hak da Imam Suyuti fa cikin alfiya wal qabul yutliqun jayyida idan sun so karban hadisi sai su ce masa sanaduhu jayyid wa salih as wal mujawwada ko su ce sanaduhu sanaduhu sabitun sanaduhu mujawwadun dukkan wannan alama ce ta karfan hadisi cewa dai ana aiki da shi wa hadhihi bayna sahihi wal hasan waɗannan kalmomi gaba daya ana raba su ko dai hadisin ya zanto sahihi ko ya zanto kuma hasan ne amma dai ya hauti dun mun tsira ya aiki da shi ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره وأن حديثي ليس منا من تطير أو تطير لا أو تكهن أو تكهن لا أو سهر أو سهر لا وأن بأن النبذين إمام الطبراني يرويته في الأوسط أتكلم الموجم الأوسط بإسناد حسن دا سند يوم ديك حسن من حديث ابن عباس وتشيكما صحابي حديث شين عبد الله بن عباس دون قوله ومن أتى أما باب أبن دا كان كرسي ومن أتى كان من تصدق الزوا كرسي الرواية شيء الطبراني من آخره زوا كرسي gane ko قال البغوي الإمام البغوي في العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك الإمام البغوي شين حسين ابن مسعود الفراء الشافعي babban malamin mutanen Khurasan خراسان mutum ne wanda كثقه فقيه زاهد يا ya mutu a shekara بعد الهجره. al-imam al-bazawi yace al-arraf shi al-arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur shine wanda yake da'awar sanin al-amra wanda suka wuce ko wanda zo gaba bi muqaddimatin yastadillu biha al-masruq wanda yake da wata shimfiɗa da yake shi da kansa ma'ana yana gabatar da wata mukaddima ya wani kulumboto nashi in ma a kan kasa zai buga ko ya wani saddabar nashi ya wahalar da kai a ɗauki lokaci sannan ya faɗa ma ya rinka riya kamar ya an faɗa masa ko an yi masa ra'ayi ko aljani ya ba su labari ko ya hayaro abin ya sadilla biha al masruq yana da wadansu mukaddimar da zai gabatar zai kafa hujja da su kan wani abin da aka faɗi yace a abin da aka faɗi kaza ne kuma yana wuri kaza wa makani dalla ko ya bada bayanin a wani wata batacciyar dabba da ta bada an sace maka ka ko tinkir ka ta tsaka ko ragon ka ya tsaka sai ce ayyana wuri kaza wa nahu zalika da makamantan haka wannan shine al-arra wa qila huwa al-kahin a wani kaunin kuma suka ce a'a da al-arra da al-kahin din ma'anar sa daya wal kahin shi ko al-kahin huwa alladhi yukhbiru an al-mughayyibat fil mustaqbal al-mughayyibat fil mustaqbal shine wanda yake bada labari kan fakakkun al'amura waɗanda za su faru nan gaba shine wato kahin kenan wakila a wani kaunin suka ce alladhi yukhbiru amma fi dhamiri shi alkami ne wanda yake da wasanin abin da ke cikin zukata abin da ke cikin zuciya da ka zai kwa kaza ke tafa da kai ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza to wannan shi al-arraf duka dai waɗannan lafuzza guda biyu kowane tsaya yana ɗaukan ma'anan ɗaya ku gane cewa dukkan mai da'awar sanin gaibu ko ta hanyar duba ne ko ta hanyar bokanci ne ko ta hanyar boli ne ko ta wata irin hanya ce ko ta hanyar wani taka ce ya san gaibu ya shiga cikin ma'anan alkahin ya shiga cikin al'arra duk mai da'awar sanin gaibu da kowace irin hanya ce ya ce zai labarta maka gaibun da ya wuce ko wanda zai zo nan gaba duk mai da'awar sanin gaibu din nan ya shiga cikin ma'anan al'arraf ya shiga cikin ma'anan alkafi kuma kala kala ne akwai waɗanda suke ta'amuli da aljanu wannan mun sha faɗa aljan ya zo faɗa musu labarin gaskiya guda ɗaya wanda ke ta shi da ƙarya dare kamar da hadisin annabi ya tabbatar a darussan na baya to wannan galibi aljanu ke faɗa musu dan mata amfanuwa da aljanun suke yi tsakanin su da wanda suke faɗa wa din sai malamin duba ne ko malamin tsibbi ne ko mawane ne saboda haka kasancewar mutum yayi da awar sanin gaibu ya ba labarin an sace maka dabba ya bada labarin cewa an sace maka abu kaza ko ya zo ya da awar ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka zo wannan ba karama ba ce ba wannan baya cikin jinsin karama ta wadiyai wannan jinsi ne na bokanci ko duba mai yin sa ana bukatan sa da ya tuba in bai tuba kuma to shari'a musulunci kuma ta haukan sa kenan an gane wannan da kyau ko wa qala abu al-abbas ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace al-arraf ismul kahin lafazin al-arraf suna ne na al-kahin wato boka wal munajjim ko mai da'awar ilimin taurari wanda zai rataya arzikinka ko rashin arzikinka da fitowar tauraro kaza wannan darasin bayan mun yi sani da baya bukatar bayani kuma mun ce ilimin taurari ya saka shi biyu ko akwai wanda shari'a ta yi izini akwai wanda shari'a ba ta yi izini ba wannan duk a darasa baya mun riga mun faɗi wannan warrammal suna ne na arrammal shine mai zane cikin kasa dan ya gano maka arzikinka ko tabewarka duk da duba din kenan wa da makamantansu mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umuri bi hadhihi turuq daga cikin irin waɗanda suke magana kan sanin al'amura ta irin waɗannan hanyoyi da makamantansu haka shaykhul islam ibn tamiya ya faɗa wa qala ibn abbas ibn abbas ya faɗa fi qaumin yaktubuna abajad cikin waɗansu mutane da suke rubuta harfan larabci abajada hawaza ka san waɗannan harfa ne waɗanda ake amfani da su wajen lissafi to waɗansu sai su yi amfani da su su rubuta don su san ko maka sa'a ko rishin sa'a su dubar da suke yi da alifin ba'un suke yi wa yanzuruna fil nujumi su rubuta waɗannan abajada din kuma su yi duba cikin taurari me ya faɗa game da su yace ce ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaq ce wanda yake aikata haka bana tsammani yana da wani rabo a wajen ubangiji sai ko bincike ya nuna wannan asar da ake jingina shi zuwa ga Abdullahi bin Abbas Imam Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jamul Kabir amma a cikin sanadinsa akwai Khalid ibn Yazid al-Amari Khalid ibn Yazid al-Amri wa huwa kazzab dalilan da suka gabata a bayar sun wadatar wajen gane matsayin mai bokanci ko tun daga tun daga Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to ya rage mu gane daga zaran mutum ya je wurin malamin duba ko ya je wajen doka shi ke na wannan hukunci zai hau ko kuma sai in ya gaskata shi to malamai suna karkata zuwa wurin duba ko malamin duba ko boka kashi hudu alkismul awwal kashin farko an yas'alahu su'alan mujarradan wanda zai je kawai ya tambaye shi ba tare da ya gaskata shi ba ya je ne kai ya tambaye shi fa haza haram wannan kuma haramun ne duk da baka gaskata shi ba ban da kai haramun ne saboda annabi ya ce man ata arrafan zuwa karshe an gane ko alkismu tsani na biyu an yas'alahu fa yusaddiquhu ya tambaye shi ya gaskata shi wa ya tajir qawluhu ya yadda abinda malamin duba faɗa masa ko goka fa haza kufrun wannan kafirci ne لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن idan ka gaskata shi cewa ya san gaibu ya zanto ka kare da Qur'ani da Qur'ani yace ba wanda ya san gaibu sai Allah kai yanzu ka da malamin duba su ne ko boka ya sani sai zanto mai da masani ne da Al-Qur'ani mai girma wanda wannan kafirci ne al-qismu thalith kashi na uku an yas'alahu li yakhtabira ka je ka tambaye shi dan jarraba shi ka gane hal huwa sadiqun aw kadhib shin da gaske ke ko ƙarya yake la li ya an yakhudha da qawlihi ba wai mutum ya je ya tambaye shi bane dan ya yarda da maganar sa ba za la ba ka bihi irin wannan babu laifi mutum ne mai karfi imani ya koshi da tauhidi yana da cikakken masaniya yana da rigakafi na ayoyin alkur'ani da hadisai wanda dan duba ba zai yaudare shi ba malamin duba malamin boka ba zai yaudare shi ba sai je tambaye shi dan ya ga tsiyar su ya zo ya wa'azi a kai ya fara yi masa sannan ya zo ya sauran jama'a to duk wanda je irin wannan tambayar hadisin nan bai hau kansa ba ba a cewa sallar ta lalace ba a cewa kuma ya sa. an gane ku domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi ibn sayyad ibn sayyad kuma wani bai yahudi ne a cikin garin madina wanda yake da dama daga cikin sahabbai waɗansu har rantsuwa suka yi cewa shi dijal ne amma dai dalilai sun nuna shi ba ba bane ba amma yana da abubuwan ban mamaki waɗansu al'amura kawarik lil ada wanda suka saba ma al'ada wanda da zaran an bata masa rai kawai sai ga ya suka titi idan yi biyu lungun dan sai suka titin da shi kadai ku rasa duk inda za ku ji irin sai ba su hadisi yana nan cikin sahih muslim kaga in a yanzu ne wani haka asa ce karama amma amma sahabbai wannan bai burge su ba nan tsawa suka ta suka yalla dujan ne har kuma dan khattabi yace zai je ya kashe shi dujan ne annabi ya ce masa in ya kulmi falan tu sallata alai in har dujan ne to ba za ka iya kashe shi ba saboda Allah ya yi wa'adi sai ya yi kaza sai annabi Isa ne zai kashe shi ba kai ne za ka kashe shi ba wa in lam yakun hu fala khair laka fi qatlihi in ko ba dujal bane ba wani alheri ka kashe shi gale shi an fahimta ku to kaga mutum ya ransa ya tashi kawai ya cika titi shi kadai ai yanzu ya fito a wannan karnin ya riga ne shiga uku musamman ana daidai lokacin da za a jefa kuri'a ai magana ta kare amma sai annabi ya tambayi ibnu sayyad yace ma za khabbatu laka me na boye maka wato zai dauke wani abu ya boye yace me kake tsammanin na boye ba an ce ka san gaiba ba ba an ce ana da kaza abin nan ba qala duh sai yace ad-dukh wato yau da rubun kalma yake karasawa kaga ta yi daukan ma'anan ad-dukhan ta yi daukan ma'anan wata kalmar daban sai annabi ce ihsa falan taqdu falan ta'du qadrak kar ka bani wuri ba za ka ketare matsayinka ba ma'ana abin da na koyi maka din baka san komai dare ba to haka boka ya suke sai su yi dabara wani lokaci su faɗi rabin kalma kan kalma da za su ɗauki ma'anoni guda uku ko sai su faɗi rabin kalma dan sai ka ɗauka cewa sun sani ko ba sani ba ne dabaru ne kawai na yaran su na boka ya kawai yan tsibbu an gane ko to kaga nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne dan ya zarraba shi da idan mutum ya je ya tambayi malamin duba ko boka dan ya zarraba shi ya gane yadda yake fasar da mutane ya zo ya yi wa'azi a kai to wannan babu laifi wannan hadisi bai kai da haukan ba an القسم الرابع ajzahu wa kadhibahu fa وكذبه fi في ma وهذا قد yakunu wajiban aw matluban na biyu wanda zai je don ma ya gajiyar da shi wancan ya je ne don ya ba shi jarabawa ya dauki wani abu ya koya ya ce menene kaza da na zo da shi dan ya zai gane ko ba zai gane ba wannan kuma ya zo ne don ma ya kure malamin duba din ko don ya kure boka malai ce to wannan zai iya zama ma wajibi in har kana da ahaliya na ilimi za ka iya zuwa ka ga bayansa ya kamata ka je ka ga bayansa an fahimta ko kamar lokacin marigayi shi kawo kan wani ba Allah kansa da gafara yake cewa duk wanda ya zo yana yanka wuka na ta yanka ku sai gere kuna ji tana kara yace ka karba kai bismillah idan ka yanka shi matukar kai mummunin ne tauhidi kai bismillah wallahi sai ka yanka shi duk taurin sa in ya isa kuma ya kwanta ya baka kai bismillah yace san za ka yanka shi ba zai da ba haka ya gudu tafiya waɗansu mutane suka zo suna barazana suna ɗaukar wuta suna sawa abin nan suna wasan wuta su shiga cikin wuta su fita yace ku zo ku yi wanka na yadda ne ku mu shiga cikin mutar suka yarda ashe sun je sun yi wanka da wani magani ne wani sinadari suka tafa jikin su wanda wuta din ba za ta kama ba to sai su fito sai a dauka cewa sharifai ne ga jikokin gidan annabi suna wasa da wuta ana ganin su ba sani ba kawai makareta ne ibn taymiya ce in kun isa ku zo in kun isa ku zo mu wanka mu shiga cikin mutar ku gani in ba su ci ku ba a labarin da ba sai da shi ba kenan ba sai da sun shiga an gane ko ku dan saboda haka sai malamai suke tattauna yanzu dai hukunci ya rage na farko dai wanda ya je don ya tambaye shi ya gaskata shi wannan hukuncin za ce ya kafarta wanda ya je ba wai don ya gaskata shi ba ya je ne kawai don ya tambaye shi ko ba jarraba zai masa ba ko ba ya je don ya bayyana barnarsa ba haka kawai ya tambaye shi kawai dan tamore haka ya aikata haramun wannan kashi biyun duk su halatta ba wancan haramun ne kaulan wahidan wannan kuma an ce ya kafarta to wanda aka ce ya kafirta din nan kin wani irin jinsi na kafirci shine malamai suka yi safani wadansu malaman suka ce kufrun dole kufur kafircin da bai kai fita daga musulunci ba aka ce menene hujjojin ku suka ce hadisin hafsa ya ce ba a karban sallarsa ta kwana 40 in ba ya kafirta ne gaba ɗaya ai ba sallar da za a karba ba ita kwana 40 kadai ba gaba ɗaya ba za a karbi kowace ba kun gane ko sannan kuma a ɗaya hadisin na riwayan Abu da na Abu Huraira wanda ya haɗa cewa wanda ya je wurin boka ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa sannan ko ya je wa matarsa ta duburarta ko ya sadu da matarsa tana cikin haila duk aka ce ya barranta daga abin da Allah ya saukar kan manzo Allah sallam aka haɗa waɗannan guda uku ai da wanda ya zaki wa matarsa tana cikin al'ada da wanda ya kusanci matarsa ta dubura duk wannan malamai sun yi jima'i ba su kafarta ba sai dai suna ta sabo shi yasa ma shi wanda zai wa matarsa ita na cikin al'ada aka wajabta masa kafara kafara da aka wajabta masa annabi sai ya farka da dinari a wata riwayan aka ce a'a da rabin dinari nisfu dinar abin da bayanin cewa daga cikin irin abin da suka kafa hujja da shi suka ce kaga wannan hadisi a riwayan Abu Dawud daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa waɗannan jinsi guda uku cikin hadisi kuma yace fakan dukkan duk wanda ya aikata ɗaya daga ciki ya barranta daga abin da Allah ya saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda ya zakiya matarsa ta tana cikin al'ada ko ya zakiya matarsa ta duburanta ko ya je wurin boka to duk an yadda cewa mutumin da ya zakiya matarsa tana cikin al'ada ba kafirce ba idan da suka bayar wajen cewa ba kafir ba kafirta ba dan saboda an tsara masa kafara kafara ko musulmai ke yin ta kafiri ba za a ce ga wata kafara ba kafiri ka fara su ne kawai tun daga kafirci sai shiga musulunci amma wanda yake musulmi shi ne za a ce idan kai kaza ga hukuma za an tsora maka fara. to ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da yaje ya zakiya matarsa suna cikin al'ada to yayi kafara da dinari daya a wata a wani hadisin kuma a wato rabin dinari to shine malamai suka ce a hadisin rabin dinari yana nufin talakawa kenan hadisin kuma dinari daya yana nufin masu kuɗi kenan to kaga nan wannan bai kafarta ba haka wanda ya zakiya na ta sabu gura abin da ya sabo yayi ya aikata kabira ne cikin kaba'ir amma ba za a ce ya kafarta ba sai suka ce to tunda ko haka ne kenan wanda ya je wajen boka ma ya tambaye shi wani abu shi ma ba za a ce ya kafarta ba za a ce da yayi babban laifi amma shi boka din abin da yake da wasu nan bai bukatarci ne sai dai wanda ya tambaye shi ba za a ce ya kafarta ba wannan shine na waɗansu malamai kan cewa kufurin ne dole kufur an fahimta da kyau ko waɗansu malaman kuma suka tafi kan zahirin hadisi cewa babu wata magana tun da dai annabi ya ce fakar kafara shi kenan ya riga kafar take babu yanda za a yi kuma ku zo ku sai musulmi ne shi to amma waɗancan riwayoyi guda biyu riwayan cewa ya yi asarar sallah kwana arba'in da riwayan cewa an haɗa shi da shi da mutumin da ya kusanci masu suna cikin kwanakin al'ada lalle waɗannan babban karina ce wanda ke nuna kafirci nan bai kai kafirci waɗansu malaman kuma ta hukunci suka yi kamar imam ahmad bin hanbal ruwai su daga gare shi yayi tawakkufi kan mas'alan yace to annabi ba ce fakar kafar da wanzu ala muhammad don kuma gashi an ce ba za ka sallar ta kwana 40 ba yace ne ba zai iya sanar hukuncin sa ba amma dai duka mun yi dukkan mutum ya je bai rufa asiri saboda duk abin da ake kaula ne cewa ka kafirta kuma ba ta ba annabi an fahimta ko saboda haka dai wannan shine hukuncin wanda yake zuwa wajen wato a boka kenan to amma mutumin da yake a shi mai yin bokancin fa kaji hadisin na nuna kenan hani game da mai yin bokanci din shi yasa imamul qurtubi ɗaya daga cikin rukunan manyan malamai cikin mazhabar malikiya yake cewa yajibu ala man qadara ala zalika min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata shay'an min zalika min al-aswaq wa yunkira alaihim ashaddan nakir yace ya zama wajibi ga wanda yake da iko ta fuskar ilimi ka fuskar yana da tattewa a cikin jama'a ana sauraron sa ya zama wajibi ya kama malamin duba ko boka ya tsayar da shi a kasuwa ya masa inkari ya nuna munin abin da yake kai don jama'a su guje shi wa alaman yajiu ilaihim kuma ya zama wajibi wanda ke zuwa wajen boka mace ko namiji ko suke zuwa wajen malamin duba a yi musu inkari wala ya fitar rubi sirkihin fi babul umur kada mutum ya rudu da cewa suna dacewa da gaskiya a wani sashi na al'amura wala bi kasrati man yajiu ilaihim kuma kada mutum ya rudu cewa ai ana tuntundo a kofofin malaman duba da malaman da bokaye sama da tuntun da ake wajen malamin fiqh ko malamin hadisi wala bi kasrati man yajiu ilaihim min man yantasibu ila ilmi kada ya rudu da cewa ai wadansu malaman duban ba za ga ko wadansu bokayen ba malamai wanda suke dawar ilimi suke zuwa wajen su kaga malamin addini ya tashi ya je wajen boka shi ma ya duba masa wani abu imam al-qurtubi yace dukkan wanda yake da awan malanta kaga ya je wurin boka ko ya je wajen malamin duba yace fa innahum ghayru rasikhina fil ilmi irin wannan ba sa cikin arrasikhuna fil ilmi muna malamai ne kawai sun shiga rigar malanta bal min al-duhali yace su wannan katafaran jahilai ne kawai bal min al-juhal bima fi itiyanihi min al-mahzur sun jahilta abin da ke kunshe cikin zuwa wajen bokaye din na al-mahzur abin da shari'a ta hana fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahu la yajtami'u tasdiqul kahin ma al-iman bil qur'an gaskata boka da kuma ba da gaskiya da alqur'ani ba ta haɗuwa da juna matukar ka yarda da boka to ka rufe alqur'ani kenan dan boka na cewa ya san gaibu malamin duba na cewa ya san gaibu qur'ani kuma na cewa la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibul sammai da kasa sai Allah to idan ka yarda da wancan mai cewa ya san gaibu kenan ka rufe wancan ayar da ke cikin suratul naml tare da wadansu ayoyin na cikin wato ainihin suratu suratul an'am da kuma wato ainihin suratul araf ka wuce ayoyin da ke nuna babu wanda ya san ba sai Allah biyu مسألة بيو bi annahu kufr ya zo karar cikin hadisi cewa dai gaskata wanda yake boka ko malamin duba kafirci ne as-salisatu mas'ala ta uku zikru man tukhina lakum an nuna mana wanda aka yi masa bokanci ko da ba shi ya bokancin ba kenan shi ma ya shiga cikin karkashin hadisi arabiatu mas'ala ta hudu zikru man tutayyira lahu an kan mutumin da aka tanta masa abu ya yadda ko da ba shi ya tantin ba asalin tantin ba daga gare shi bane amma wani mai tantin yace ai idan kai kaza ta faru kaza na faruwa sai yadda to shi ma duk ya shiga cikin hadisi zikru man بير lahu an سحر kan mutumin da aka yi masa sihiri maana. ba wai aka yi masa sihiri ya cutar da shi ba ya je don a yi masa sihiri ya amfana da wannan sihirin shi ma duk ya shiga cikin hadisi ta ta zikiru man من halama أباجات wato an batan mutumin da ya koyi abajad don saboda yin duba da su wannan mun ce asar din abdullahi dan abbas bai tabbata ba amma dai dukkan abin da zai za a amfani da shi sawan abajat ne sawan wani hatimi ne da za a ajiye maka a ce ka rufe hannun ka tsora ɗan ka kan wani wuri dan ka san ko alkhairi ko kishiyansa a duba maka cewa za ka yi arziki ko kai kana cikin manyan masu mulki nan gaba ko kana cikin manyan matalauta nan gaba duk wani abu da za a yi maka dai wannan dai ya zama duba ne kuma wannan kuma masu wannan kuma sun zanto a tarihi annabi yana kafirai da su Allah ya tsare mu. a mas'ala ta bakwai zikrul farq bainal kahini wal arraf a wannan babi mun fahimci bambancin da ke tsakanin alkahin da al mun ce kalmar alkahin wanda ke da sanin gaibin da zai zo nan gaba al wanda ke da sanin gaibi ko na da ko wanda zai zo nan gaba kenan kalmar al-arraf ta fi fadin ma'ana sama da kalmar alkahin dukkan su dai kowa dai mai laifi ne babu ma ja'a fil nushra waɗansu za su ga sun rubuta annashra da yawa nunin fataha wannan kuskure ne a wata dabar amma abin da yake daidai shine annushra da yawa nunin bamma babu ma ja'a nusra babin da yake magana kan abin da ya zo na dalilan shari'a kan hukuncin annushra da yawa nunin bamma da kuma iskan nishin wannan annushra shine ibn al-jawzi yace wa huwa hallu sihri anil mashhuri Abin da ake nufi da annusra warware wa mutum sihiri ta hanyar sihiri wani ne aka masa sihiri aka masa asiri abin ya dame shi kuma zai ba iya kusantar matarsa kuma ba iya fita kasuwa kuma da ya fita sai ji ba iya zama a rumfar sai ya dawo gida da an yi masa sihiri kenan ba galibi akwai masu sihirin da suke yawa mutum wannan ko a raba mutum da babansa ko kai a raba ka da ɗanka ko a raba mutum da mijinta to wanda aka yi irin wannan tsirin ko a yi wa namiji tsiri mace saurin ka zai yadda ta so idan ta ce zauna ya zauna in ta ce tashi ya tashi in ya dawo da kasuwa ta ce mai ka samu kawo ya miƙa gaba daya ba ya da ta cewa akwai matan da suke irin wannan sihirin jijiyar na anan makaranta wato wani abin mamaki wata ɗaɗɗawa take tambayar cewa me hukunci ga mutumin da kishiya don ta suke uwarta ya ta saki kishi ta sai ta yaushe aka taɓa haka a duniya ta ce aiko an yi an gama ce me ya faru wai miji ne suna tare shi da matarsa sai ita kishiyar ita mai ɗakin gabas ɗin kenan wanda aka fi so mai ɗakin gabas sai ta ce gaskiya ni zama da wanta kawai sai ya dame ni tana ta ɓata rai mijin yace me dame ki ne ta ce wallahi ne zama da wanta kawai ya dame ni sai ce me zafi in kin ga dama ki sake ta na baki in kin gudan ki zauna da ita ya abinda suke so za gida to shi ne ake tambaya in an sake ta tasa ko gobe ta sako ba yawa daga cikin mata suna zuwa a yi musu wannan sihirin waɗansu sukan ɗauki wani sashi ne na jikin namiji a ɗauki gashin kansa a ji a kwalla wannan sihirin da shi sai yadda mace ta yi da shi waɗansu sukan nuna kamar na ayoyi abin da musamman waɗansu daga cikin halin suna yin zafi kai ba wani sihiri kada ka zata Allah ke ka akwai sihiri mun kana da hadisi ka a baya matukar mace kasance a zata jin tsoron Allah to ka ne sance ta in ba haka ba idan ta je ta maka wannan ta daga ta gama da kai to yadda ce da kai fa duk laifin kuma kai da za a ga laifin ba abin mamaki kai da za a ga laifin ba inda za a ce a taru a yi mata faɗa kai da ka ɓata da kowa a duniya mai sai a kai kun kalla mata galan sana idan aka yi wa mutum sihiri hanyoyin da za a bi a warware su shine hanyoyin da shari'a ta tanada wato karanta masa wasu ayoyi na alkur'ani mai girma yin amfani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i daban-daban waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sukan zanto hirji ga mutum tsaro tsaro gare shi tun kafin sihirin ya faru da kuma waɗanda a iya amfani da su don ya kasance an warware sihirin insha Allah ta'ala to duk wannan su za a yi amfani da su amma da zaran an yi maka sihiri sai kuma aka ce to waje wajen bokawa da dan ya warware sihirin to wannan shine ake kira annushira a larabci warware sihiri ta hanyar sihiri magance tsafi da wani tsafin dan uwansa menene hukuncinsa wani dalilai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam me suke cewa game da wannan ya halatta ko bai halatta ba an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su'ila anin nushra hadisi ya zo daga jabir dan abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya game da annushra waiware sihiri da wani sihiri fa qala sai annabi ta hiya min amali shaytani wannan aikin shaytan kenan duk yadda ko kun gane wanda ya sihirin ku je ku ce waye walwale da kansa ya wani sihirin dan uwansa dai ya walwale wanda ya na farko bai halatta ba ko kun kara da ran dawaki ku yi amfani da ayoyin alkurani dan ku walwale ko in kun san sihirin irin wanda ake yin abu ne a dauki wani sashin jikinsa ko takalminsa ko gashin kansa a je a binne a wani waje to sai a je a tone wannan abin idan an samu sanin inda abin yake a tone ta a kone bai zai Allah ta'ala an riga an kare lagonsa annabi yace hiya min rawa shaytan rawahu ahmad bi sanadin jayyid imam ahmad da rawaito wannan hadisi bi sanadin jayyid ko abu daud haka imam abu daud hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatahu yace hadisi ne haka wa qala an tambayi imam ahmad bin hanbal dangane da wato ainihin abin da ya shafi a wato an-nusra فقال ابن مسعود يكره هذا كله wato ibn mas'ud yake cewa a ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yana kin wato nisra ta kowane irin nau'i wato walwale sihiri da wani sihiri dan uwanka ta kowace irin hanya aka amfani da shi yana yana kin irin wannan wa fil bukhari an katada qultu li ibn al-musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi أيحل عنه أو ينكر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى لا تبدأ في صحيح البخاري أم كتادة أم كرقوا رواية بك كتادة ابن دعامة الدوسي إذا إيه كتكم من ينكى بأي يتي قلت لابن المسيب نافقا قسعيد ابن المسيب إذا إيه كتكم مع مالك ابن أنس na tambayi sa'id ibn musayyib nace da shi rajulun bihi tibbun mutum ne aka yi masa sihiri sukan ce tibbu suna nufin sihiri wanda yanzu shine muke cewa tibbu da Hausa rajulun bihi tibbun mutum ne aka yi masa sihiri aw yu'khadh an imra'atihi ko aka hana shi kusantar iyalinsa akwai matan da suke yawa mijinsu sihiri idan ya yi amarya da ya shiga ɗakin amarya a ranar shi ba namiji ba ne sai ya dawo dakin ta ko da ya shiga kawai sai bacci ya dauke shi yana shiga kawai sai bacci ya dauke shi ba zai farka ba sai ana asalatu ko duk ranar da yake dakin amarya to a ranar kuma kawai sai zai je samu tana jini an saka mata jini duk masu sihiri suna suna irin wannan yace yace mutum ne aka yi masa sihiri an yi khaz an imrati ko an hana shi kusantar iyalinsa ta hanyar sihiri ayu hallu anhu shin za a warware masa ta wata hanya da shari'a ta ce au yunshar ko a warware ta hanyar yin nushra kala sai sa'id ibn al-musayyib ce la za su bi babu laifi ayi inna ma yuriduna bihi al-islah ai su masu warware sihiri ta hanyar wani sihiri gyara suka soyi kaga anan gurin a fahimtar sa'id ibn al-musayyib yana ganin cewa ai tun da sihirin da suka yi ba cutar da wani za su yi ba wani aka cutar suke so su cece shi wannan babu ne kun bai ta magana da kyau yace inna ma yuriduna bihi al isla. gyara suke so fa amma ma fa falam yunha anhu duk abin da zai amfani wannan da za a hana mutane ci ba haka sa'id ibn al-musayyib yace انتهى مجانا فتاكاري وروي عن الحسن انه قال لا يحل الطهر الا طاهر أرويته مجانا دجا حسن البصري ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa la yahillu a sihira illa sahir ko la ya as sihira illa sahir ba wanda zai warware sihiri sai mai yin sihiri قال ابن القيم ابن القيم يقول النشرة حل السحر أمر مسحور da shi kenan ga yadda bayani zai zo sallah bayan ya tara mana riwaya riwaya daga annabi an tambaye shi ya ce hiya min amali shaytan sai da al-musayyib an ce aya ce in dai suna nufin su ceci wani ne su amfani wani wannan babu laifi riwaya daga hasan al-basri yace yana ganin babu wani mai sihiri sai mai sihiri to sai aka yana ganin kai wato ya halatta kenan a wurin mai sihiri ya warware to ibn al-qayyim zai zo magana yace an-nusratu halu sihri an al-mashhuri na farko dai nusra shine warware sihiri daga wanda aka yi wa hiya nau'ani to wannan warware sihiri daga wanda aka yi kuma nau'i biyu ne na farko hallun bi sihirin mislihi a warware sihiri da wani sihirin kwatan kwatan sa wa huwa allazi min amali shaytani yace wannan tabbas yana cikin aikin shaytan kamar da annabi ya faɗa wa alayhi yumalu qawlul hasani kuma akan wannan zaka dauki maganar hasan al-basri da yace la yahullu sihra illa tahir kai yataqarrabu an-nasir wal muntasir ila shaytani a irin wannan hali sai ka ga shi mai warware sihiri din da wanda aka yi wa sihirin dukkan su suna neman kusanci ne zuwa ga shaitan zuwa ga aljan bima yuhibbu sai aikata masa abin da yake so fa yubtilu amalahu ayal mashhuri dan ya lalata kullin da yi na sihircewa ne wato shi sa annabi ce hiya min amali shaytan galibi idan aka ce wa mutum sihiri kuma an je wurin malaman buba ko bokaye su za su warware sihirin to akwai abin da suke sharɗanta maka cewa to sai kai kaza sai kai kaza to wannan abin biyan bukatar shi aljanan da suke ta'amuli da shi ne wanda da shi aka hada baki aka kulla maka sihirin shi zai ba da doka yace sai an yi kaza sai an yanka bakin bansuro sai an yanka eh, kaza mai wake wake sai an ba da sadakar abu kaza sai an yi abu kaza lokaci kaza ko an sa masa suna sadaka to karshe dai an nemi kusanci ne zuwa ga wannan aljani don ya warware wancan cutarwa kuma warwarewar da yayi ta wannan hanyar tunda kun nemi kusancin sa ne ya warware baya hana gobe kuma shi wanda ya sa aka yi maka sihirin ya sake komawa wajen sa ya baki wani abin da ya wanda ka bashi jiya kuma a sake cutar da cutar ta hanyar gobe kuma ka sake koma sai zanto da kai mai sihiri da kai wanda ka sa aka yi wa sihiri da kai wanda aka yi wa sihirin ko dangin sa da kuke so a warware masa dukkan ku gaba ɗaya aljini ya wahalar da ku duk wanda ya fara zuwa wajen malamin duba to ya shiga uku cikin rayuwarsa kowane irin abu ne ya gani sai ya ga zuciyarsa ba tansu ba ya riga ya rufe tawakkalinsa da Allah din ya halatta wato kaga dai kenan nushra kashi biyu ce ko nushra da ma'anar hallu sihri anil mashhur bi sihrin asar nushra bi ma'ana hallu sihri anil mashhur bil adiyati wal muta'awwidati wad da'awati al mubaha as-sabita anhu sallallahu alaihi wasallam fihi masail malai ce a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko annahyu alin nusrati hani dangane da nusra wato shine warware sihiri da wani sihirin kenan bai halatta ba zuwa wajen malamin duba ko boka dan ya warware sihiri ko a ce za a kai wani a wajen yan bori dan su warware masa sihiri dan su wa duk matsafa ne asaniya mas'ala ta biyu da muka fahimta cikin wannan babi الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال وتبنبنتي فكان النشرة irin wadda aka hana wal murakhasu fihi da kuma irin wadda an yi rangwame a iya yin ta in ta zanto ta ayoyin alqur'ani ce ko hadisi mimma yazil iskal wanda wannan ya isa ya kautar da dukkan wani iskali wato rikici wajen fahimtar mas'ala din dai wannan ta halatta wancan ko bata halatta ba wannan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah akwai hukunci na cewa ba na karka doki hankalin mu menene hukuncin masu yin duba da ayar alqur'ani misali idan mutum zai yi duba din sai ya bude alkur'ani ya ce ka rufe eh, duk inda aka bude ka dora hannunka inda ka dora hannunka sai a bude sai a ga wata aya ce in ka daga hannunka sai a ga aya sai a fassara ta gwargwadon abin da aya take dauke da shi na ma'ana to gwargwadon kai kuma abin da za a fassara maka abin da ka ta san mai a fassara ma da alkhairi ko kishin alkhairi me hukunci irin wannan dubar hukunci irin wannan dubar ba bambanci da sauran kowace duba karka ɗauka cewa tun da alkur'ani aka yi wai babu laifi duk duba bata ce bata wanda yake mai zurfin gaske domin da awar sanin gaibu ce gaibu ko babu wanda ya sahi sai Allah ta'ala kuma yin amfani da wannan hanya da eh, wato yin amfani da alkur'ani ta wannan hanya karkatar da alkur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta Allah ya saukar da alkur'ani don mutane su kula da ayoyinsu su yi aiki da su kitabun أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ayati وليتذكر liyatadhakkara ulul wato dan mutane su kula da ayoyin sa dan ma'abuta hankali su natsu abinda ke cikin qur'ani hani ne da umarni da ake son mu karanta mu bi umarnin mu hanu kuma daga shi asalin wannan hani da aka hane mu wannan shine abin da yake wajibi mu fahimta game da alqur'ani yin amfani da alqur'ani ta hanyar irin wannan hanya kautar da alkur'ani ne daga manufar da aka sokar da shi domin ta kuma fata ne mai girman gaske Allah tsare mu da haka da mutum na duban ba baya yi sai da alkur'ani kuma ka je wurin sa baka da bambanci da wanda ya je wurin duba mai bugon kasa duk hukuncin ku daya kuma shi mai duba da alkur'ani ba shi da bambanci da mai yin duba da bugon kasa duk hukuncin sa daya wannan yake cewa a babin da muka karanta can baya babu man haƙaƙa tauhida da dakhalal jannata an kawo waɗansu kalmomi da yake buƙatan ƙarin ma'anarsu humul lazina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wannan lokacin da muke karatun can baya mun fassara su wato hadisin Imam Muslim wanda annabi ke maganan mutane dubu saba'in cikin al'ummarsa da za su shiga aljanna bai gairi hisab ya bar sahabbai suna tattaunawa dan can ko su wane ne wadansu cikin sahabbai suka ce mai yiwa su ne wanda aka haife su cikin musulunci ba su taɓa shirka ba wadansu suka ce mai yiwa su ne kaza wadansu suka ce har dai zuwa lokacin da annabi ya fito sai annabi ce humul ladzin la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda la yastarquna ba sa nema a yi musu tofi ba wai su ba sa yi ba su yi wa wani wannan daban amma su nemi a yi musu to ba sa yi wala yaktawuna sannan ba sa yin sakiya wato shine lalas wala ya nuna ko ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun wato suna dogara ne ga ubangijinsu sawa yi maka tofi ko ka sa a yi maka addu'a ba laifi bane ba amma yana rage wani ɓangare na tawakkali idan mutum yayi ba haramun yayi ba haka kuma ka sa a yi maka sakiya saboda wani kurji da kake da shi yayi ruwa ba wata hanya da za a magance su ta hanyar sakiya ba wai laifi bane ba a shari'ar musulunci amma ya rage wani bangare na tawakkali haka kuma tamfi shi wannan kowa ya riga san meye matsayinsa wani bangare yadda zai iya kai mutum zuwa ga shirka Allah ya tsare mu to saboda haka abinda wancan hadisi ke nuna wa kenan shari'a ta baka dama ka yi tofi ko ka yi addu'a amma kuma da zaka hakura har Allah ya dauke cutar to shi aka fi so idan mutum yana da juriyar da zai iya hakura ba tare da ya kaiwa kowa kuka ba in ko mutum ya san cewa zai ta kwarmato abu kaza na damuna abu kaza na damuna tun farko ma je ne magungunan sai huta tunda an halatta masa ba abin nan dinsa ba wata rana imamu sha'abi ya wani mutum a masallaci yana roƙon mutane sai ya kirawo shi ita me ne roƙon jama'a kawai dan dan talauci ya kama ka na kwana ɗaya ko kwana biyu yace kaga wannan idan nawa shekara takwas ba na gani da shi kowa ya gani gani yake lafiya ta kalau amma da ido ɗaya nake gani wannan ɗayan shekara takwas ba na gani da shi wanda kai kukan Allah wurin wani ba kai ma na faɗa ne dan in maka wazi da shi kaga wannan masu juriya kenan shekara takwas mutum idan sa baya gani ko bai je wajen likitan ido ba saboda haka shi neman magani a cikin musulunci ja'izi ne idan mutum ya je ya nema ya halatta inda mutum na da karfin halin da ba zai nema ba har Allah ya ɗauke abin danganin damarsa ko ya kashe shi da wannan cutar to wannan shine mafifici ga wanda zai iya yin haka din shi yasa hadisin ya jera waɗancan cikin mutum dubu saba'in da za su ga aljanna bi gari hisa wannan kuma ce ya mutum zai kare kansa daga irin wannan sihiri da ake yi wani ayoyi zai karanta mun sha faɗa muna maimaita ayoyin amma galibi a kasar hausa zuciyar mu ta ginu kan waɗansu al'amura wanda sai mun yi ta fahimtar hadisan annabi kafin mu gyara al'amuran kullum aka faɗo wani abu ka ce ga maganin su kamar da annabi ya faɗa in ka ga abin dan kaɗan ne ga magani ne kowa sani sai ka ɗauka to wannan ko zai maganin ma kuwa kai so kake sai an baka wani kullu kullan abu wanda ba kowa zai yi ba cikin mutum ɗari kila a samu mutum ɗaya yayi in ba haka ba ga abin da annabi ke wa kansa rukwaya da shi kullum da daddare sai ya karanta kul wallahu ahad kafa uku qul a'udhu birabbil falaq kafa uku qul a'udhu birabbin nas kafa uku ya tofa a hannunsa ya shafe dukkan jikinsa da shi ya kwanta barci kullum har cutar ajali da annabi yayi Aisha take karanta masa lokacin baya eh Aisha take kama hannunsa ta karanta masa ta shafe jikinsa da shi sallallahu alaihi wasallam wannan babban abin da zaka yi kenan dan ka magance dukkan wani sihiri da za a yi maka matakar kana yin wannan tare da sakakkiyar zuciya dan ita addu'a ko ibada ko tofi kullum abin da ake bukata ga mai shi ya sakankance Allah na ansawa idan an yi kare zanto yana kon gaba kon baya to gashi dai mun yi dai to kuma da al'amuran ne dai a wannan idan kai wannan kai ma ka riga ka san baka fawwala Allah al'amuran ka ba da aka wa annabi sihiri bayan an riga an warware sihirin waɗannan aka saukar dan ya zanto su ne abin da zai magance gare shi kuma da sauran al'umma har zuwa tashin kiyama ga kuma amanar rasulu zuwa karshe annabi ya ce man karahu fi lailatin eh, kafatahu wanda ya karanta su a dare man qara al-ayatayn min asr al-baqara fi lailatin kafatahu wanda ya karanta ayoyi guda biyun karshe cikin dare sai ishe shi ayoyin karshe na suratul baqara shine amanar rasulu zuwa karshen fansurun al-qawmil kafirin wannan ba tofa zakai ba karanta zakai ga kuma ayatul kursi ita ma karanta kawai zakai ba tofa zakai ba duk mutumin da ke lazunta wannan bi iznillahi ta'ala ko furgita irin ta nan zaka ga mutun ya nisance shi eh waɗancan ba iyakance maka kafa ko kafa nawa ba amma waɗannan su ne aka iyakance ma wannan uku uku amma waɗancan ba iyakance maka ko kafa nawa ba to waɗannan duk ga sanan gurin idan mutum yana yin wannan bi izini ta'ala shikenan kuma mutum ya haddace addoyin safe yana yi addoyin yamma yana yi daga cikin addoyin yamma ga mai arhasu sai zaka yi ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama fa huwa as-sami'ul alim idan ka zauna rabin minti ka iya karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama fa huwa as-sami'ul alim kafa uku da yamma abinda kake cewa ina neman agaji da sunan Allah wanda wani abu bai isa cutar ba a sama da kasa matakar ka hada abinda sunan Allah fa huwa samiul alim kaga so uku kawai za ka karanta shi abinda ake so zuciyarka ta ce. lokacin da yamma ta yi karfe biyar karfe biyar da rabi zuwa shida ka shagalta da irin waɗannan zikira in ka zo kwance barci ka shagalta da na barci kana farkawa daga barci za ka yi kiyamun lalle dama ka riga ka saba sunnar annabi ita ce fuskar komai kana farkawa daga barci mai annabi yake bayan ya farka daga barci kana farkawa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمينا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف المئات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى har zuwa karshen aya karshen suratu ali imran ayar karshe ya ayyuha allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la kuntum har zuwa karshe idan annabi farka yana zaune abin da zai karanta kenan sannan sai ya tashi idan da larurar wanka yayi in ba larurar wanka yayi alwala sannan yayi qiyamul lailin sa sallallahu alaihi idan kuma ka tashi da asuba ne to kuma farkawa ta karshe daga bacci wanda ka san kuma zaka tashi ka je kai sallan asuba annabi na farkawa alhamdulillahi allazi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ko wannan ko wacce duk ga sanan da yawa in gari ya waye allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaykal masir ko sayyidul istighfari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka duk masoyan annabi zaka ga baya suka ci da wannan in dai da gaske yake yi ko shi ko matarsa ko yayansa zai tsaya a yi ta zikirin wannan har sai kowa ya iya a gida ana yi to wannan ka samu wa kanka babban kan daga daga dukkan wani sihiri ko jifa ko rufa idan da za a yi maka kuma ka ce cewa ubangiji ta Allah zai kare ka amma kada ka zo ka ce ai ni ahlus sunna ne ai ba komai ai duk wani mai sihiri zai sai kayan su mu ahlus sunna wal jama'a ne ana ahlus sunna wal jama'a kana tsantar raga a kasuwa ba a cin wannan alwashin ka ce wai ni ai mun sihiri ni ba zai kama ni ba ni ahlus sunna ne amma in kana waɗannan ka riga ka gama matakar kana wannan don mai sihiri yayi kayansa bi iznillahi ta'ala Allah zai kare ba kai ne kake ba kanka kariya ba gurgudan yadda ka kwatanta bin sunnar annabi gurgudan yadda za ka ga mu'jizar annabi ta bayyana a karan kanka ba ya kasa ba wai kai karan kanka bane ba tasirin ba a kanka yake ba addu'o'in da ka ja ka roki ubangiji shine Allah zai baka kariya ya kare ka daga dukkan sharri masu sharri duk yadda suka soyi ba za su iya komai da kai ba ba sai ya tuɓe rigarsa ba inda yake fili ya shafa inda yake riga kuma ya shafa kan riga duk yayi ku ya guri wannan yace dan Allah malam ina tambaya menene ma'anan gausi ina neman ƙarin bayani akan wannan abinda kalmar gawu take nufi shine taimako ko agaji algausu taimako an gane ko ya zo ba a cikin alkur'ani wa dakhala almadinata ala hina min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين الاستغاثه كده wato shine neman taimako da ita da al-isti'ana ita ma tana nufin neman taimako sukan yi tarayya ta fuskar ma'ana wani lokacin kuma suka rabu kamar yadda ɗansu malamai suka bayani al-istighatha neman agaji dangane da abin da yake zai cutar da kai ka nemi agaji dan a kautar maka shi al-isti'ana kuma tana ɗaukan ma'anar neman agaji kan wani abin da kake so ka yi mai amfani amma baka iya sai kadai sai da taimako shine Allah ya ce wasta'inu bi sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in to wannan neman taimako kenan wajen aiwatar da alheri al-istighatha kuma neman taimako a kare ka daga bangaren sharri amma wannan baya hana wani lokaci su dauki ma'anonin juna to neman taimako daga alkhairi wajen aiwatar da alkhairi ko neman taimako don a ije maka wani sharri wannan iri biyu ne akwai neman taimakon cimma wata bukata da ba wanda ya isa ya taimaka a irin ta sai Allah to wannan shirka ne ka nemi taimakon wani kan irin wannan abu akwai neman kariya a kare ka daga wani sharrin da ba wanda ya sai kare ka sai Allah to wannan shirka ne ka nemi irin wannan agajin wajen wani akwai kuma wanda ka iya neman wani ya taimaka maka an fahimta ku kai ne zaka laftawa jakin ka kaya ba za ka yi daga ba kai kadai sai ga wani ya zo zai wuce da Allah wani taimaka mun mu dora ko akan jaki ko a mota ko a bayan mashin kai ne zaka dauki kaya a kanka ba za ka iya dora ba sai ka ce wanda Allah ya dora min kayan nan sai kama ya dora maka ko ya kama gaba ɗaya kai ka gyara gamman shi ya dora maka aka ka ganin duk ka nemi taimakon sa cikin abin da zai iya yi wannan ayoyin qur'ani ba su hana wannan neman taimakon ba hadisin annabi bai hana wannan ba hadisin zaba ahlud dusuri wal ujuri a waɗansu rawayoyin sa ayya bil ujuri ya zo da cewa ko kai tasbihi ko kai kaza ko ka taimaki mutum akan dabbarsa fa tahmiluhu alaiha ka dora cikin dabbar ko kuma tarfahu alaiha mata'ahu ko ka taimaka masa ya dora kayansa akai kaga duk wannan ai taimakawa ne to irin wannan isti'ana din ya halatta haka wani azzalimi ya tare ka zai cuce ka ya fi ka karfi sai ka nemi agajin waɗansa mutum ɗaya ko biyu da za su taimaka ma don su hana ka zaluncinsa wannan ya halatta kamar yadda aya ta nuna can fassagatahu allazi min shi'atihi alal ladhi من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين amma kaga neman taimako kan abin da ba mai iya yi sai Allah kamar a ɗauke maka talauci ba mai ɗauke maka talauci sai Allah kamar a ɗauke wata cuta daga jikinka ba mai iya ɗauke wannan cuta sai Allah likita abin da zai iya yi ne taimaka min ka duba jikina mai ke damuna taimaka min ka wassafa min maganin da ya kamata in yi amfani da shi wanda ana sa ran sababin waraka ya zanto a cikinsa taimaka min kai mun bayanin wace irin hanya ake amfani da magani idan likita wannan ya kare na shi ya sau nawa likitoci goma ko biyar za su tara kan mutum kuma dole sai ya mutu ashe ba su suke daukewa ba su taimakon da suke yi duba ka da kuma bayar da magani amma dauke cutar a hannun waki a hannun Allah ba wanda sai dauke sai Allah daga lokacin da ka kudurce wani na dauke cuta banda Allah to ya zama shirka kenan kun fahimci wannan da kyau saboda haka kalmar gaus abinda take nufi shine taimako to wani lokacin tunda masdari ne kalmar akan yi itlaqin masdar ana nufin ismul fa'il kamar yadda ake itlaqin masdar ana nufin ismul fa'ul wannan a larabci duk masu bincike ga harshen larabci sun sani a ce gaus a maimakon a ce taimako ana nufin mai bada taimakon kansa wanda galibi shine wanda suke dariƙa suke amfani da shi idan sun ce gausi wanda ke bada taimakon kenan kai tsaye amma kalmar gausu tana nufin taimako amma suna amfani da shi kan mai bada taimako to wannan kuma suna nada gausi wanda yake duniya su a aqidar su duniya ba ta zama sai da gausi dole in wani gausin ya mutu a samu wani gausin da zai din sa in ba haka mutane za su ga cikin halin kakani kai lamarin duniya zai rikice shi gausi shine mataki na karshe na wanda ake neman taimako wajen su banda shi akwai su al-abdal akwai su kuma al-anjad akwai sa al'auta da kai rakon duniya to duk waɗannan waɗansu ko ne wanda ake ganin ana ɗan dogara da su don waɗansu matsaloli dukkan wannan dai sanya ma Allah kishiya ne amma galibi aka yi da dubban musulmai maza da mata masu san Allah da manzansa a basu abu a gungunce ba su fahimta ba amma duk wanda yake karanta alqur'ani yake karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko arba'un hadis za a karantar da kai karanta fassara mai kyau ka bar waɗannan al'amuran wallahi tallahi dan za a zo a ce maka ga gausi a ce ga wani na cikin autadu wani na cikin amjadu wani na cikin abdalu zai bayar da taimako zai bayar da agaji a kirayi sunan shi sai ka zo ka karanta hadisin Abdullahi dan Abbas kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance a bayan annabi ina yaro sai annabi ce mini ya gulam me yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfaz ihfazillah tajidhu tujahak ta'arraf ila Allah fi ar-raha fi shidda idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta to da an zo nan gurin yace idza sa'alta fas'alillah in ka tashi roko ka roki wa sai ka ce to malam fa da ake roko yanzu na hadisin ya ci karo da wancan Gauti da ake kiran sunan shi fa da ake like hoton shi fa yanzu akwai wanda zai rike hoton shehi a kofar gidansa ko a rufar kaso sai yana itikadin wannan na jawo wani alkhairi abin nan guda biyu da annabi ya faɗa game da hadisin wancan na matansa da suka ga wani coci a kasar habasha wanda ake abin nan kuma an yi an sanya mutum mutumi a ciki kuma an yi hoto a ciki ko yace ibnu taymiya yace sun hada fitina guda biyu fitina ta farko ginin masallaci a makabarta ko ginin daki ibada a makabarta fitina ta biyu kuma shine fitina ta hoto din kansa ko mutum mutumi din kansa to a liƙe hoton wani shehi a ɗauka cewa zai dawo alkhairi a rumfar kasuwa ko zai kare gidanka kar barayi su shiga to ina ubangiji ta'ala da kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abinda kake faɗa kullum alal aqalli su goma sha bakwai fa in baka sallan farilla sai in baka sallan nafila sai farilla kadai ya Allah gare ka kadai dan saboda shine ma'anar gabatar da mafa'ulan bihi kafin a kawo fi'il da fa'il din kaga nasta'in shine fi'il wa fa'il nasta'in fi'il mudari marfu'un li khuluhi min an-nasib wal jazm fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu iyyaka din shine mafa'ulan bihi mansub iyyaka na'budu wato asalin magana na abudu iyaka amma sai aka gabatar da mafu'ulan bihi mansub dan nuna takaicewar neman taimako wurin Allah kadai ne duk abin da ba mu iya yinsa sai Allah to haramun ne kuma a nemi taimakon wani shirka ne a nemi taimakon wani iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta gare ka kadai muke neman taimako to ka faɗi haka kuma sai ka nemi taimakon wani yanzu yanzu ka gama sallah azhar ko la'asar ka karanta wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka je gida kuma ka dauka wannan hoto na gausi shine zai kare ka dan girman Allah baka warware abin da ka karanta cikin suratul fatiha ba ibn kasir ke cewa makasudin duk littattafan da Allah ya saukar qur'ani ya kunshi manufar saukar da duk wani littafi a ban kasa yace qur'ani kuma gaba ɗayansa makasudin abin da yake so ya tabbatar fatiha ta kunshi shi yace fatiha gaba ɗayanta kuma manufarta gaba ɗaya tana tattare cikin wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yanzu lokacin da ka rushe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka rushe fatiha kenan ka rushe alqur'ani kenan ka rushe duk wani littafi da aka taɓa saukarwa wani annabi a ban kasa ka je ka cewa Allah mai gobe kiyama kan annabi ba waka bane ba sai ka fahimci addini tukuna arba'una hadisi wallahi in za a yi maka fassara mun yadda malamin kai karantar da kai kare maka fassarar ɗan izala kare maka fassarar abubakar gumi kare maka fassarar kowa ya ɗauko arba'un hadis ba na imamun nawawi bane ba karni na biyar ko na shida ya ɗauko fassararsa na ibn rajab al-hanbali jami'ul ulumi wal hikam fassarar arba'un hadis yayi aiki da wannan kadai kaga waɗannan mutane sun rayu a sham sun rayu a wani karni kamar shekaru ɗari bakwai ko shida ko wani abu da ya wuce can baya wanda ba su da alaka da izala ko Najeriya ko eh. can a Sham suka rayu to ya dauki wannan ya karantar da kai ka bauta Allah da wannan ba ruwanka da izala karka shiga cikin izala ba ruwanka da malam Abubakar gumi karka bi shi bambancin kiran sunna kenan da kira wanda ba na sunna ba kiran sunna idan mutum ya kira ka so yake ka ba Allah da sa ka san shi kar ka san shi ka gayar da shi in ka gan shi baka gayar da shi ba wannan ya ka girma wannan duk kai ya shafa kai dai ka bi Allah da manzansa amma duk wanda yake kiran ka wanda ba akan tafarkin sunna yake ba babban abin da yake so ka bi shi shi kai masa hidima shi ka kyautata masa shi inda za ka ce malam ni ina ganin abin da ka faɗa gana annabi ya abin nan dinsa ya saba masa ina ganin na annabin ne ya kamata bi zai ce ka da ladabi ba ka da ladabi ka ce ba annabi ya ce ka da ladabi amma in shine ya faɗa abu ce hmm, manyan abin kenan to kenan kuma wannan kai daidai kenan duk barnar da yayi tun da ka ce masa manya sune abun bi kenan yanzu duk sun nada kansu ne kishiyoyin annabi fa a fakaice amma sun san mutane suna son Allah da manzansa ba za su fito fili su su kishiyoyin annabi ne amma sai mutum ya maka wayo da dabara zai bugar da kai amma in ba haka ba ya karanta da karba wani hadisi idan sa'alta Alillah wa za su sa'alta in billah kuma yazo ku sake karanta hadisul qudusi aka ce na farko da na karshe da mutane da aljanu duk mu taru mu yi a wajen ubangiji kowa ya gabatar da bukatarsa Allah ya biya bukatan kowa wannan ba zai rage komai ba cikin abin da ke mulkin Allah sai gurgurdan abin da Allah za ta riga in an shigar da ita ce ko duk wani wali fa gajiyayye ne kun san gajiya wasa. wanda in kaddara yana taimakawa baya taimakawa kowa sai wanda suka bi shi wannan da harshen su da kansu suke faɗa wa shahida shahidun min ahliha kowane wali idan aka tashi masu tijjaniya za su ce shehu tijjani zai ce ina yan tijjaniya kaga ba shi da sauran musulmi shehu abdulkadir kuma zai ce mai ya ku kadirawa ba ruwansa da sauran musulmi kenan to yanzu idan an haɗa yan tijjaniyan duniya da yan kadiriyan duniya a kwatanta su da sauran musulmi nawa zai zanto kashi kashi nawa cikin ɗari ne kashi nawa cikin ɗari don Allah za su kai ka haɗa dukkan wani ba tijjani da wani ba kadiri a duniya da sauran adadin musulmin duniya to sauran fa sai ka haranta musu shiga aljannar Allah ya za a yi da sauran kenan ba za su yi ga aljanna ba ya kamata mu rikawa kan irin wannan tambayar kuma ashe shi rahamarsa in yana da ita takaitacciya ce dan ta ta shafi yan tijaniya ne kadai shi ma Abdul abdulkadir in yana da ita ta shafi yan kadiriya ne kadai Allah ko ce wasi'at rahmati kullu shay'in فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون رحمة تايل komai. sama da ƙasa mutum da aljan kifi da ke cikin ruwa tsuntsu da ke sama mala'iku kowa da kowa rahmata ta yalwaci komai fasa ha zan tabbatar da ita in wajabtar da ita gawa ga yin tijaniya kaɗai ga yin kadiriya kaɗai ga masu izala kaɗai ga masu lillazina taƙuna ga waɗanda suke masu takawa wa yu'tuna zakata ga masu bada zakka kai idan kana bin shehi ya ce zakar ma ba dole sai ka bar ba in kai hidima gare shi wallazina hum bi ayatina yu'minun wanda suke imani da ayoyinmu ga sufofin su nan allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya su ne waɗanda suke bin annabi manzo annabi al al'ummi wanda yake da ilimi ba tare da wani malami ya karantar da shi ba allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda suka samu siffar shi cikin at-taurat da injila dan Allah wani shehi ne siffar sa cikin at-taurat da injila ko a ahlari babu ko a ahlari siffar sa yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'rufi dabi'ar annabi kenan yana umarta da al-ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث haka siffar annabi take cikin attaura da linjila umarni da kikkiawa hani daga mummuna wa yanhamu wa yahillu lahum at-tayyibat halatta wa mutane dukkan abin da yake ansa sunan at-tayyib abinci ko abin sha wanda baya cutar da kokolwa baya cutar da jiki wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu dukkan wani khabith abin da ke cutar da kokolwa ko cutar da jiki ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم abin da yake tun mai nauyi annabi na ijewa mutane duk wani mari annabi ya kwancewa mutane baya dora maka abin da ba za ka iya ba fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaki sunnarsa wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi wani haske aka saukar tare da annabi alkur'ani mai girma da hadisi wanda suka yi wannan ulaika humul muflihuna wannan su ne masu rabauta dan Allah wani malami ne su karanta maka wannan ayar daidai su gani in zaka rike wani sharbi ko wani abu da sauransu ai ka riga ka zama mai yanci girmama da zaka yi wa malam zaka girmama shi a matsayin mai koyar da Qur'ani mai koyar da hadisi amma bauta kai masa ita kuma daga nan ka samu yanci ba za ka yi masa bauta ba to duk ba sa son wannan shi yasa ba sa son ayi tafsiri ba sa so ayi hadisi ba sa son tafsiri in kuma za a yi tafsiri to abi tafsiri wanda yake da dan daro irin nasu irin su tafsirin sawi wanda inda zaka sauke sawi so miliyan wallahi ba za ka fahimci addini ba so miliyan ba ba za ka fahimci addini yadda ya kamata ba a gurgunci zai ta baka shi to irin wannan suke so ayi dan da na cikin wata kaje an ce an sauka dan Allah ya ko tilawa kake a wata ta sauka kai kokari tilawa kadai banda fassara to amma a cikin wata an sauke Qur'ani an sake juyowa to me aka ce abinda da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum